Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 23 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Faransa da Jamus sun samar wa rasha kayan aikin soja na kusan dala miliyan 300 da ta yiwu da su ake amfani a yakin Ukraine. A cewar wani rahoto na musamman na jaridar The Telegraph ta Birtaniya bisa ga bayanan kwamitin zartarwar tarayyar Turai. Jami'an Amurka da na Cuba sun gana a birnin Washington a wannan makon don tattaunawa akan adadi na tarihi na 'yan Cuba da ke isowa bakin iyakan Amurka da Mexico da kuma duba ko Cuba za ta fara karɓar 'yan kasar da za a ta su. A gobe Lahadi ne 'yan Faransa za su kaɗa kuri'a a zagayen ƙarshe na zaben shugaban ƙasa, inda Marine Le Pen, 'yar jam'iyyar National Rally, ke bayan shugaba mai ci Emmanuel Macron da maki kaɗan. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yanzu kan wato jamhuriyar Nijar ta amince ta samar da sansani ga sojojin kasashen waje don yaƙi da ta'addanci ko me yasa? To in kaga kurma yana gudu ka yi shi gudu ba ji bai yayi gani yayi da sunan 'yan ƙasa muke magana. A Najeriya a babbar jam'iyyar adawa ta pdp an fara shirin tsaye da dan takara bisa tsarin yarjejeniya wato consensus to sai dai ɗaya daga cikin 'yan takarar na cewa su waye misali aka yi magana su aka ce an shawarar su an cimma wannan matsaya ni ba gaya min cewa ga wanda aka yi shawarar da shi ba na tuntuɓi shugabannin jam'iyyar pdp da yawansu musamman arewacin najeriya yanzu su ba san abin da aka yi za kuma a ji cewa Allah ya yi wa alafin na Oyo Oba Lamidi Adeyemi rasuwa. kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu sannan za a ji falar azumi albarkacin watan ramadan amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Faransa da Jamus sun samar wa rasha kayan aikin soja na kusan dala miliyan 300 da ta yiwu da su ake amfani a yakin Ukraine. A cewar wani rahoto na musamman na jaridar da Telegraph ta Birtaniya bisa ga bayanan kwamitin zartarwar tarayyar Turai. An tura kayan aikin a cewar jaridar duk da takunkumin da tarayyar Turai ta sanya wa Rasha bayan mamaye yankin Crimea a shekarar 2014 da Rashar ta yi. jamus dai ta kara cinikin tana mai cewa kayayyaki ne da za a yi amfani da su ta bangarori biyu kuma rasha ta ce ana buƙatar su ne don farar hula ba da amfanin aikin soja ba jaridar ta ce kayan aikin da aka aika zuwa rasha sun hada da bama-bamai rokoki makamai masu linzami da bindigogi kamfanonin faransa sun kuma tura wasu na'urorin daukar hoto na zamani don tankokin rasha fiye da dubu daya da kuma na'urorin nuna hanya don jiragen saman yaƙi da jirage masu saukar ungulu a cewar da telegraph jami'an amurka da na cuba sun gana a birnin washington a wannan makon don tattaunawa akan adadi na tarihi na 'yan cuba da ke isowa bakin iyakar amurka da mexico da kuma duba ko cuba za ta fara karbar 'yan kasar da za a ta su mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya faɗawa manema labarai cewa makasudin tattaunawar shine inganta yin ƙaura ta hanyar da ta dace a tsakanin ƙasashen biyu da kuma magance matsalar ta sakeyar 'yan ƙasar jami'an amurka ba su bayar da ƙarin bayani ba ma'aikatar harkokin wajen cuba ta fitar da wata sanarwa da ke jaddada damuwar kasar game da matakan amurka da ke kawo cikas ga shiga kasar bisa tsari da doka ta kuma nanata cewa ya kamata amurka ta mutunta alkawarin bayar da biza dubu ashirin ga 'yan cuba a duk shekara don su zo amurka an dai dakatar da wannan tsarin ne a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba donald trump jami'an na cuba sun ce sun jaddada cewa babu wani dalili na ci gaba da samun cikas a ayyukan ba da biza a watan da ya gabata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za ta fara aiki a kan takardun bizar wasu 'yan cuba a havana don fara rage aikin da ya taru sakamakon tsaikon da aka samu tsawon shekara hudu a gobe lahadi ne 'yan faransa za su kada kuri'a a zagayen karshe na zaben shugaban kasa inda Marine Le Pen, 'yar jam'iyyar National Rally ke bayan shugaba mai ce Emmanuel Macron da maki kaɗan. Nasarar Le Pen za ta yi matuƙar tasiri ga tsaron ƙasashen Turai, biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A wata muhawara mai zafi da aka yi ta talabijin ranar Laraba, shugaba mai ce Emmanuel Macron ya nemi ya bayyana alaƙar da ke tsakanin jam'iyyar Marine Le Pen da shugaban Rasha Vladimir Putin. Jam'iyyar ta ta National Rally ta karbi bashi da yawa daga rasha a shekarar 2014 ciki har da bashin dala miliyan 9.75 daga bankin first check russian bank mai alaka da kremlin ga kasarmu wannan ba abu ne mai daɗin ji ba saboda kun dogara ga gwamnatin rasha kuma kun dogara ga putin a cewar macron babu wani daga cikinmu da ya je neman kuɗi daga bankin rasha musamman ma wanda ke da kusanci da gwamnatin rasha Lupin ta ce sanannen abu ne cewa bankunan Faransa sun ƙi bata rancen kuɗi, don haka ta nemi taimakon kuɗi daga Rasha. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin ƙasar ta fi sahun ɓangaren zartaswa wajen amincewa da batun samar da sansani ga sojojin ƙasashen waje don su taimaka wajen yaƙi da ta'addanci a yankin. Daga Yamai ga Sulaiman Muna Barma. da kyaukyawar rinjaye majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da bukatar da ɓangaren zartarwa ya gabatar da nufin samun izinin baiwa kasashe aminai damar girke sojojinsu ganin yadda yaƙi da ta'addanci ke ƙara zafi a yankin sahel matsalar da gwamnatin ta ce na iya yaduwa a illahirin kasashen yammacin afirka muddin ba a tsaurara matakai ba contre 31 voix. Kakakin majalisar dokokin ƙasa kenan sai na Umaru yana cewa 'yan majalisa 131 ne suka yi na'am da ƙudurin gwamnatin yayin da wakilai 31 suka yi watsi da shi. an da ya shafe tsawon wani jiya juma'a ana tafka muhawara a tsakanin bangarorin majalisar inda kowanne ke kokarin kare matsayinsa honorable bukari sani zilli na daga cikin 'yan majalisa a ƙarƙashin inuwar pnds tarayya madigar ƙawancen jam'iyyu masu rinjaye demokrasiya ta zama gaskiya iko wannan ba na danniya ba ne ba kilayar shugaban ƙasa ya yi to kiri-kiri ko bagwari ya ji abin da ya ci ga matsalar da ke akwai ga yanda za a yi to in ga kurma yana gudu ka yi shi gudu ba ji bai yayi gani yayi da sunan 'yan ƙasa muke magana abin da za kai Nijar ta ci gaba shine. To sai dai 'yan adawa sun yi ta kokarin ganar da gwamnatin ta Nijar abubuwan da ka iya biyo bayan wannan yunkuri na baiwa kasashen waje damar kafa sansani. musamman kasar faransa wacce ta yi kaurin suna kamar yadda za a ji daga bakin dan majalisa na rdr canji honorable lawali ibrahim mai jirgi dan kasar niger in ka tara mutum dubu ba dari ba ba ka samu mai hamsin mai ra'ayi nan zancen da ake turan da za a wa. dama suna zamani ba suna kallon makwabta jirgi ne ke tashi da asuba hana mu kwana yake su ba aka musu hari sai mu ga fatsancin da yan kasa suke wa ya ce bai san faran shi muna kira ga gwamnati ta yi adalci ku yi yarjejena da su wacce shekara za su tafiya kuma wani aikin in baka ba in kore ka. Firaminista Uhumudu Muhammadu wanda ya hallara zauren majalisar don kare gyaran fuskar da ya yi wa manufofin gwamnatinsa a sashen da ke bayani kan sha'anin tsaron ƙasa ya yi godiya a sakamakon haɗin kan da gwamnatinsa ta samu daga majalisar dokoki yana mai ba da tabbacin za a sanar da 'yan ƙasa matsayar da za a cimma a yarjejeniyoyin da za su rattaba wa hannu a nan gaba da ƙasashe aminai inda komai ya zai gudana da yawon sojojin Nijar ta yadda kasar za ta amfana sosai a sabuwar tafiyar da aka sa gaba. A watan Fabrairu da ya gabata ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a ƙarshen wani taron da ya tattara shugabannin kasashen Afirka ta yamma ya sanar da shirin kwashe rundunar sojan Barkan don mayar da ita nijar sanadiyar tsamin dangantakar da ke tsakaninsa da gwamnatin mulkin sojan Mali. to amma la'akari da yadda batun girke sojojin kasashen waje ke haifar da tayar da jijiyoyin wuya a wajen wasu 'yan kasa ya sa shugaba muhammad bazum bullowa abin ta hanyar da kundin tsarin mulkin kasa ya tanadi mafarin tuntubar majalisar dokokin kasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. To a gaida Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Cutar COVID-19 ita ce ta uku da ke haddasa mace-mace a Amurka shekara biyu kenan a jere a shekarar 2021. Inda aka samu karuwar adadin mace-mace a tsakanin al'ummar kasar a cewar wani binciken gwamnati a jiya Juma'a. Cutar ta COVID-19 ita ce sanadi ko ta taka rawa a mace-macen mutum da uku da aka samu a Amurka a shekarar da ta gabata. kusan karin kashi 20 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2020 abinda binciken da cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka ta cdc ya nuna kenan masu binciken sun yi nazari a kan kundin bayanan mace-mace da aka samu a tsakanin mazauna amurka daga watan janairu zuwa disamban bara sun kuma gano cewa a shekarar 2021 aka fi samun adadin mace-mace mafi yawa tun daga shekarar 2003 yayin da ciwon zuciya shine kan gaba wajen haddasa mace-mace a kasar sai kuma cutar sankara da ke bi a baya a matsayin ta biyu an samu adadin mace-mace mafi karanci a tsakanin yara 'yan shekara biyar zuwa sha hudu mafi girma kuma a tsakanin 'yan shekara tamanin da biyar zuwa sama kamar yadda aka gani a shekarar dubu biyu da ashirin abinda rahoton ya gano kenan adadin mace-macen ya karu sosai a watannin janairu da satumba. Birnin Shanghai inda ake hada-hadar kasuwanci sosai ya ba da rahoton samun mace-mace sha biyu da ke da alaka da COVID-19 a jiya Juma'a. Ƙari kenan akan mace-mace sha ɗaya da aka samu a ranar Alhamis, yayin da mazauna birnin ke ci gaba da bayyana takaici a daidai lokacin da aka kakaba musu tsauraran matakan kulle ake kuma tace rubuce-rubucen da suke yi a kafafen sada zumunta. Birnin da ke fama da barkewar cutar coronavirus mafi girma a China ya zuwa yanzu ya ba da rahoton samun mutum 20,634 da suka kamu da cutar a jiya Juma'a, amma ba su nuna wata alamar rashin lafiya ba. Adadin da ya ƙara daga 15,698 a ranar Alhamis. Jimlar waɗanda suka kamu da cutar suke kuma nuna alamomin rashin lafiya ya ƙaru zuwa 2,736 daga 1931 a ranar Alhamis a cewar bayanan hukumomi. Majinyatan da suka mutu suna tsakanin shekaru 88 a cewar gwamnatin Shanghai, dukansu kuma suna da wata rashin lafiyar kuma babu wani daga cikinsu da ya yi rigakafin cutar. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka nufa inda wasu fitattun 'yan takarar shugabancin kasar a babbar jam'iyyar adawa ta PDP waɗanda suka fito daga arewacin kasar da suka hada da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad da tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma Alhaji Muhammad Hayatuddin suka fara ƙoƙarin tsaida mutum guda daga cikinsu to sai dai ƙura ta ɗan fara tashi muhammad nasir gare ka duk da yake ba su kaɗai ne ke son tsayawa takara daga arewacin najeriya ba a cikin jam'iyyar pdp amma da yunkurin nasu ya yi nisa inda har suka zarci takwaransu atiku abubakar suka shaida masa halin da suke ciki da kuma tsohon shugaban najeriya ibrahim badamasi babangida wanda ya na'am da tsarin nasu a wani taro da suka gudanar a jihar neja jiya juma'a sun fitar da sakamakon da ke nuna cewa an fitar da mutum biyu bukola saraki da kuma bala muhammad to sai dai gwamnan sokoto wanda bai halarci taron ba ya ce ba a shirya gaskiya ba a cikin lamarin kusan laraba wannan ta wuce muka zauna mu hudu muka kalli abubuwan gaba su da kanmu tsakaninmu da allah mu hudu muka yi matsayin cewa wannan abin ya ci tura ba za mu iya ci gaba da shi ba saboda haka ya kamata mu shirya jawabin da za mu wa manema labarai wanda ranar laraba muka shirya cewa shi sanata bukola saraki ya je da mutanen shi su shirya mana wannan jawabin da za mu wa kafafen watsa labarai cewa wannan abin ya ci tura saboda haka mun daina shi alhamis muka samu dama da inda mai girma ko bauchi muna magana sai yake tambaya ta ko na ga sako na cewa akwai bukatar mu je mina jihar naija mu suke shugaban kasa baban gida don a tattauna wannan magana na ce ai mu matsaya da ku jiya laraba tsakaninka da allah tsakanin da allah cewa wannan abin ba zai yi ba to me yasa za mu ce mu je mu halar da wannan dattijo a sanarwar da kwamitin ya fitar ya ambato cewa kwamitin dattawan arewa ne suka fitar da mutanen biyu su waye mutanen aka yi magana su aka ce an shawara da su an cimma wannan matsaya ni dai ba gaya min cewa ga wanda aka yi shawara da shi ba na tuntuɓi shugabannin jam'iyyar pdp da su musamman arewacin najeriya yi su ba san abin da aka yi ba kuma na gaya maka cewa in ba wani abu a ƙasa mun yi matsaya mun ce mu muka kai kanmu amma mun da mun ce mu bari sannan a dawo kuma a ce sai an ci gaba shi ne kace dole akwai wani abu a ciki yanzu menene matsayin yunkurin da aka fara tun daga farko kenan da yake jam'iyyar ta shirya gudanar da zaben fitar da gwani a watan mayu in allah ya sa ana iya samun wata kafa a sake komawa a matsayin eh, a samu sasanci da kasa sai a shiga yanzu dai 'yan najeriya sun zira ido ganin yadda za ta kaya da yake ko bayan masu sun tsayawa takara daga arewacin najeriya akwai na gehen kudancin najeriya waɗanda ke ganin su suka fi cancanta karɓar shugabancin ƙasar abinda 'yan takarar arewa da ma wasu 'yan arewa ke musantawa domin a cewar su shekaru goma sha shida da jam'iyyar pdp ta yi tana mulkin najeriya yan kudu su ne suka yi goma sha hudu daga cikinsu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya akai da muhammad har yanzu dai muna najeriya inda allah ya yi wa alafin na oyo oba lamidi adeyemi rasuwa daga ibadan ga hassan umar tambuwal da cikakken rahoton Allah ya yi wa alafin na Oyo Obalamidi Olayiwola Atanda Adeyemi rasuwa. Alafin na Oyo dan shekaru 83 da haihuwa ya rasu ne a daren jiya Juma'a a asibitin koyarwa wato Afe Babalola Hospital da ke birnin Ado Ekiti a jihar Ekiti. Obalamidi Olayiwola Atanda Adeyemi dai ya share shekaru 52 a bisa karagar mulki. An haifi basarake na Oyo ran sha biyar ga watan Oktoba na shekarar 1938 a garin Oyo, Obalamidi Adeyemi da aka yi wa lakabi da Iku babayayye da Yarbanci ya fito ne daga gidan sarautar Alowo ta Oyo. An naɗa shi alafin na Oyo ne ran goma sha takwas ga watan Nuwamba na shekarar 1970 kuma shine ne basarake mafi daɗewa a kankaragar mulki a jihar Oyo. Idan ba a manta ba, ran sha biyu ga watan Disamba na na shekarar alif dubu biyu da ashirin da ɗaya basarake shau na ogomosho obajimo oyewumi ya rasu shiko olubadan na ibadan oba salihu adetunji ya rasu ne ran biyu ga watan janawari na shekarar alif dubu biyu da ashirin da biyu to ko me mazauna jihar oyo za su ce a game da mutuwar alafin na oyo sanana sulaiman daura allah fi oyo abubuwa yi iya da yawa ba mu kaɗan daga ciki to yanzu ko kana so na bu a najeriya ko ta ne ko me ne kana so ko yaron ka ya so ya sama mai siyasa dole su ka je gunsa. Sunana Balatela magiyar mai kasa Kebbi State birnin Kebbi Laukar Gama. To yana ji ne yan uwa abokan zama yarbawa suna maganan sarki ne wanda yake da kokari mai hazaka sannan kuma da yawa daga cikin yan uwa da muke zaunta da su suna faɗin halayensa da al'amuran ayyukan sa wanda ya na ƙasa. Don haka mu fatan mu na alheri ubangiji Allah ya sa can tafiye mishi na nan ga. Sunana Alhaji Samai da 1000 sabo ibada. hasan ma nan Yoruba ma a bari cikin miya na manya duniya shine number one ba samu irin shi ba amma Allah ji kashi kana iya tunawa da wasu ayyuka na alheri da Allah na oyi yayi wa jama'ar yayi abubuwa da yawa abu alheri saboda garinsa bai so ma a wa dan garinsa a ci musu mutunci bai sai da ba zuna na taimi tayawa alam shine gaban sarakuna na ja oyo gaba daya ko berebe keke ne ko ba wuce ne ko yamiri keke yana son kowa hasan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To Allah ji kan alafin a kuma gaida Hassan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta a Africa akan mita 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kam ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata mun faru wata hira da sakataren kungiyar direbobi da motocin 'yan kasuwa a Ghana a kan batun yawan hatsarin ababen hawa a ghana inda sama da mutum 700 suka mutu a cikin wannan shekarar kadai kuma muka yi alkawarin ci gaba da hirar amma za mu jingina da hirar mu duba batun wani hatsari da ya faru a jihar Bauchin Najeriya inda mutane 20 suka kone kurmus da yake karin haske akan wannan hatsarin a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad kwamandan hukumar road safety ta ƙasa jihar Bauchi ko kwamanda Yusuf Abdullahi cewa yake mota guda ya fito daga Jos za Kana ji na? Ina ji sa. duba da cewar me ya haddasa wannan hatsari ne ana ce hanyar ma bai da kyau akwai kwazazzabai haka

to kaman ita karamar hukumar ganjo akwai wani taimako da ta bayar don saboda a kula da ko shi wanda ya tsira din direban ko kuma dai ya je shi kai ba ta zama kai wuta suna wuri a asibitin da shi a wurin hmm. ah, kuma so da mutane gaba da asibitin da su aka ba aka tona wuri a wuri da jama'an gari gaba da aka aka aka da yaro su kona rami din gaba da to rami guda aka yi musu rami guda aka yi musu na da sun kone kurmus fa sun kone kurmus a gaida ko kwamanda Yusuf Abdullahi shugaban hukumar Road ta kasa shiyar jihar Bauchi. Shi ko shugaban kungiyar ma'aikatan sufuri ta jihar Bauchi ya bayyana al'ajabinsa ne game da adadin mutanen da suka mutu a wannan hatsarin alhalin fasinjan da ya kamata motocin biyu su ɗauka bai kai adadin ba. Lamarin da ke tabbatar da direbobin sukan dauki mutane fiye da kima idan sun bar tasha. Ga dai jawabin nasa da ya fara da gabatar da kansa. a farko suna na comrade abdullahi zai muhammed shugaban kungiyar motsi na masu motocin haya eh, na jihar bauchi so bayanan da muka yi eh, muka fahimta shine akwai kullum abubuwa da muke kokarin yi a matsayin mu na shugabannin kungiyar sufuri shine mukan ji hankalin mutanen mu tafiya da wuri ya fi tafiya da wuri wuri haka sannan adadin duk wanda muka ce ya dauki saboda rekodin da muka samu na adadin mutanen da suka mutu a cikin mota na ya biyu a ce sun ɗauki wannan adadin mutanen ba. Wato sun yi obalodi. Ya yi yawa ma yi. Saboda kwata-kwata Sharon ya kamata ba in ta ɗauka ɗauki mutum ba musamman na wannan lokacin da ake fuskantar damina da sauransu. Shin fasinja baya da dama ne yi magana ma direba idan ya ga direba yana matsanancin gudu? Allah nan ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wakilin mu Abdulwahab Muhammad da daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailo Haili da daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya kuma a dawo lafiya. To masu saurari saboda wasu matsaloli ba za mu iya gabatar muku da ra'ayoyin masu saurari ba, amma za a saurari fallalar azumi albarkacin watan azumin Ramadan a halin yanzu. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah sunana muhammad kabir ashak garba musa dan yaya wato watan ramadana wata ne mai alfarma mai dimbin lada da kuma falala wanda Allah da kansa ya ce shahar ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan har zuwa ƙarshen aya kenan ya nuna wannan wata ne na musamman a cikin addinin musulunci ga dukkan al'ummar musulmai to kuma za su yi shaida to ana so mai azumi ya kwana tare da niyya sannan mai azumi ya kame bakinsa daga dukkan alfahasha da abin da bai dace ba da maganganu na wadanda dai ba su dace da mutum musulmi ya yi su ba sannan ana son mai azumi ya lizimci karatun alkur'ani da yawan istighfari da yawan hailala shine la ilaha illallah da yawan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da hasbunallahu wa ni'mal wakil da nema wa ƙasa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali ya koma da al'amari zuwa ga Allah bayan wannan ya sani cewa ibadar da yake yi ibada ibada ne wanda ba wanda ya san ladan ta sai Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa a cikin hadisul qudsi yace masa as-sawmu li wa ana ujazi bihi azumi na wani ni ne zan yi sakamako da azumi kenan kaga ba wanda ya san ladan azumi sai Allah amma idan mai azumi yana yawan zagin mutane da azumi yana yi da mutane da azumi yana komai abin da shari'a ta hana shi kuma yana yi to manzon Allah ce sau da yema ma'ana sau da dama wasu za su rinka yin azumi amma ba abin da ya tabbata a gare su face ishirwa da yunwa kadai ba su ah, ladan komai a wajen Allah to muna neman Allah ya tsare mu da wannan Allah ya ba mu ladan azumi mai azumi zai yi safur kamar ah, lokacin da aka saba safur kamar yadda ka sani zai yi niyyar azumi tun da daddare zai ce nawaitu ada amma faradallahu alayya min sawmi ramadan sai ya kwana da wannan niyya ko kuma yayi niyyar tun kafin alfajir ya hudu to idan yayi azumi yayi ne da azumi in zai yi bude baki ana so ya samu dabino shi ma yayi addu'a ya ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afatartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu faghfir li ma qaddamtu to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirmu na karshe wato labarai amman a takaice faransa da jamus sun samar wa rasha kayan aikin soja na kusan dala miliyan 300 da ta yiwu da su ake amfani a yakin ukraine a cewar wani rahoto na musamman na jaridar da telegraph ta birtaniya bisa ga bayanan kwamitin zartarwar tarayyar turai an tura kayan aikin a cewar jaridar duk da takunkumin da tarayyar turai ta sanya wa rasha bayan mamaye yankin Crimea a shekarar 2014 da rashar ta yi. To masu saurare da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma shirinmu na tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi inda za ku ji sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin Haili Hailu da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wasalam.